Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 Sai kuma tashar VOA da akan mita 102.5. Sauran tashoshin FM da za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar kuma sun hada da wato tashar Dalon FM na Niya da kuma wato Dalol FM Masu are assalamu alaikum barka da da ku yau Alhamis 21 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC da ma Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin Ibrahim a bamu kanun labarai. To jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙasar Chad da makwabtanta akan batun yaƙi da Boko Haram. sojojin habasha sun ce sun kutsa cikin kasar sudan ta kudu sun killace wasu ƙauyuka inda yara sama da ɗari da aka sace daga ƙasar ta habasha ke tsare sannan shugaban amurka barack obama da shugabannin ƙasashen larabawa sun gana a birnin riyadh na saudi arabia a yau dinnan alhamis to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa majalisar wakilan najeriya sun ce da gaske ne za su sayi motoci kuma motocin nan mu ba wai muna da kuɗi ne a ƙasa za a cire shi gaba ki da ɗauka a bada ba za a biya su kowane wata a ringa cirewa hankali har zuwa sau shekara biyu. sai kuma a jamhuriyar nijar mun samu labarin gurfanar da wasu ma'aikatan gwamnati har su 24 gaban kuliya domin karɓar cin hanci. mun saurari waɗanda aka tsaida nan suna da hujjoji da eh, mutane daban-daban sun kawo musu listuka domin a samu su cikin harkar wannan kwanku. har yau a jamhuriyar nijar din za mu kawo muku rahoto akan wato manoman rani sai kuma juma'a ali za ta shigo da shirinta na sai bango amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka na goyon bayan ƙasar chad da makwabtanta da ke yankin a kan batun yaƙi da boko haram Fawa na kan ziyarar kasashe uku na yankin na gabashin Afirka ne don jaddada goyon bayan Amurka game da yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin tafkin Chadi inda ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru ke da iyaka da juna. Fawa ta faɗi jiya Laraba a Injamina babban birnin ƙasar ta Chadi cewa Amurka na ci gaba da goyon bayan yaƙin da ake yi da Boko Haram ta wajen samar da ƙwararru da bayanai da horo da kayan aiki da kuma makamai ga gamayyar sojojin yankin wadda aka kafa don tsaye da hare-haren da yunkurin kungiyar na kama karin yankuna ta sake jaddada abin da ta faɗa ranar da ta gabata a ƙasar kamaru cewa yaƙi da boko haram ya wuce batun amfani da ƙarfin soji ta ce dole yaƙin ya haɗa da aiki da gaskiya a fannin siyasa da kare 'yancin ɗan adam da kuma mutunta doka da oda da aka tambaye ta kan makomar waɗanda aka kama su da 'yan boko haram suka wato waɗanda kama su da 'yan boko haram suka yi janyo ca wato 'yan matan chibok da aka sace daga wata makaranta kimanin shekaru biyu da suka gabata fawa ta yi nuni da cewa 'yan mata sama da 200 ɗin wani ɓangare ne kawai na dubban mutanen da 'yan boko haram suka cutar ta ce sam tsawon lokaci ba zai sa ƙudirin ganin an sake haɗa yaran da iyalansu ya dusashe ba sojojin habasha sun ce sun kutsa cikin ƙasar sudan ta kudu su suka killace wasu ƙauyuka inda yara sama da ɗari da aka sace daga ƙasar ta habasha ke tsare an sace yaran ne bayan da wasu da ake zargin mayakan kabilar mole ne so kai har-hare kan wasu ƙauyuka a yankin gambela da ke kudu maso yammacin sudan ranar juma'a a halaka mutane sama da 200 a har-haren gwamnatin sudan ta kudu ta ce tana da ta ba da sojojin basha din haɗin kai mukaddashin ministan harkokin waje peter bashin gambadi ya ce babu hannun sojojin gwamnatin sudan ta kudu a hararen na ranar juma'a babu medan gwamnan jihar boma inda 'yan kabilar ta mule ke da zama ya ɗora laifin a kan mayakan bangaren cobra wanda tsoffin 'yan tawaye ne na yankin to sai dai jagoran 'yan tawayen na cobra david yau. ya ce san ba su ba ne ya ce ba su ba 'yan tawaye wato ya ce wasu 'yan tawaye da shi kansa dan suka mallaka suka aikata wannan aikin ɗayan aikin ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama da shugabannin kasashen larabawa sun gane a birnin niyar eh, wato riyadh na saudi arabia a yau dinnan alhamis don tattaunawa kan hanyoyin da za su kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da rikici ya daidaita duk kuwa da bambance-bambancen da ke tsakaninsu game da mafitar shugaba obama da wasu shugabannin kasashen larabawa shida mambobin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa sun mai da hankali ne kan dambarwar siyasar wato siyasa da yaƙe-yaƙen da ake yi a Siriya da Yemen da Iraki da kuma Libya. Sun kuma tattauna wato sun kuma tattauna kan yadda za su ƙara azama wajen yaƙi da 'yan ISIS da al da kuma yadda za su ɓullo ma take-taken kawo yamutsi da Iran ke yi a yankin. bambance-bambancen salo a yankin sun janyo wato rashin fahimta tsakanin amurka da ƙawayenta na ƙasashen larabawa amurka na jaddada zaɓin amfani da hanyoyi na siyasa da kuma sauye-sauye a demokradiyyance a maimakon faɗan ɓangaranci musamman ma a ƙasashe irin yemen da siriya inda a yanzu aka kwance ɗamara ko da yake ba tabbas jami'an kula da kan iyaka a amurka sun kwace ton bakwai na tabar wuwi da ton guda na hodar iblis a wannan satin bayan da aka yi fasakwabrinsu ta wata hanyar karkashin ƙasa da ke karkashin iyakar amurka da mexico a cewar hukumomi a jiya laraba hanyar karkashin kasar wadda ita ce mafi tsawo da aka taba samu tsakanin california da mexico na da tsawon kusan mita 800 daga wani gida a garin tijuana na kasar mexico zuwa ginin wani kamfani a san diego mashigar hanyar a gidan da ke tituna din na karkashin wata ma'aikatar wato matakalan na'urar jigilar mutane da ke gidan a yanda kuma daga arewa hanyar na isa wani wuri mai siffar ma'aikata da aka zagaye da waya hukumomin amurka sun auka wa wannan gidan ranar litinin da talata inda suka kama mutane shida da zargin safarar muggan kwayoyi da kuma gina wannan hanya ta karkashin kasa laura dufi anthony jan na gundumar kudu da california da ce wannan ita ce huda iblis mafi yawa da aka taba kamawa a wannan hanyar karkashin kasar wannan ita ce hanyar karkashin kasa ta goma sha uku da amurka ta gano tsakanin california da mexico tun daga shekarar 2006 fitalar wasan olympic ta kama hanyar zuwa birnin rio de janeiro inda za a yi wasan bazarar soma a watan agusta an kuma wato an kunna fitilar ce a yau dinnan alhamis a wani kasaitaccen biki a birnin olympia da ke girka inda aka kirkiro wasan na olympic mutane wajen 450 ne za su ɗauki fitilar su zagaya da ita a faɗin girka cikin kwanaki shida ciki har da 'yan gudun hijirar siriya waɗanda suka samu mafaka a ƙasar ma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To ba mu faro takon da batun sayan motocin 'yan majalisar wakilan Najeriya wanda mai magana da yawan majalisar wato Honorable Abdulrazak Namdas ya ce lallai za su sayi amma ba irin yadda ake kamar yadda ake faɗa ba ga dai Abdulrazak din a cikin hirar da muka yi da shi. A ba gaskiya ba ne ba mu ce za mu siya irin wannan motocin ba ba gaskiya ba ne. Ko ina dai a jere domin riga mun faɗa mu a majalisar taraya. da dan Allah za mu saya motoci wanda ake kiranta kira Peugeot 508 kuma kamfanin Najeriya ne mm, automobile muka ba su za mu amince mu ba su wannan kungilan su kawo wannan motoci kuma motocin nan mu ba wai muna da kuɗi ne a ƙasa za a cire shi gaba kiɗa ɗauka a bada ba za a biya su kowane wata a ringa cirewa hankali har zuwa sau shekara biyu kafin mu gama biyan wannan ko wannan motocin da za mu saya kudinta kowane kwaya miliyan goma ne don haka ka kaga ba ɗaya bane a ce muna ga mu dai ga motar da muke sayan miliyan goma kuma batun sayan mota ba kawai a majalisa in za a yi mana adalci a matsayin mu ma'aikata mu mu yan Najeriya ne ba mu ne kaɗai muke sayan motoci ba yau in ka je ministry ana sayan motoci ma directors in ka je houses of assembly ana saya musu mota kwamishinoni ana sai musu motoci local government chairman ana sai musu motoci mu namu ba daban bane don haka kuma wannan mota za a yi aiki ne a aikin kwamiti ne da shi don bayan da muka zartas da maganan kasafin kuɗi in shugaba ya sa hannu dole ne mu zagaya mu duba ayyukan da kuɗin da muka bayakan an yi aiki a kai ne a yi abubuwan to dole ne mu zagato da mota zamu da mota kuma na ofis don in an saya motar na majalisa ce ba tamu ba ne so ba wai an ranar da ka kare shekara hudu kana so sai kai ka saya in ba ka so sai ka bar ta nan to kaga wannan daban ne na muna ga ya kamata mutane su fahimci wannan bacin ayyukan ci gaba da gwamnati ta ƙara ba fifiko shine kaman ayyukan yaƙi da cin hanci akwai ta wani bangare za ka ce kun shigo cikin wannan kun ba gudunmawanku to ai yanzu haka mun gano cewa in za a yi yaƙi da cin hanci to akwai su dokokin da dole ne sai an mata garan fuska haka muka je muka koma muka duba dokoki kusan talatin a rana ɗaya muka kawo su aka aje su a karanta su na ɗaya to yanzu haka ana aiki a kan dokokin kasan abu ne wanda ba za yi shi cikin rana ɗaya ba muna dubawa cewa duk abun da zai kawo ci gaba kuma a yi abun a cikin lokaci ah, dole mu ba da ah, namu gudumawa kuma muna kan yin wayanan dokokin da idan Allah amma sanin mu ne kasan dokokin da ah, a majalisa in mu mun karasar dole ne sai mun ba majalisar dattawa su ma sun amince kafin ta zama doka to wannan kafin nan a nan lokacin da za mu shekara ɗaya za mu iya mu kira ko mu ga muku ga abubuwan da muka samu nasara amma muna aiki a kai sosai madalla abdulrazak namdas kenan mai magana da yawun majalisar wakilan najeriya a can jamhuriyar nijar ko sulaiman barma ne ya aiko mana rahoton da ke cewa an gurfanar da mutane 24 domin zargin su da cin hanci da rashawa ga sulaiman barma da karin bayani cikin wannan rahoton a taron manema labaran da ya kira a ofishinsa alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati procureur general mai shari'a samna sha'aibu sumana ya tabbatar da kaddamar da bincike akan wannan batu da ya sanadiyar damke mutane 24 da ake zargi kafin daga bisani bincike ya bada damar sallamar wasu daga cikinsu yayin da sauran aka tusa su zuwa gidan yari mai shari'a mamman tsayyabu isa na daga cikin mataimakan procureur da aka bincika takardun sakamako 28 an samu wasu wanda ba su yi ba jaraba sun samu an samu wasu wanda sun jaraba sun samu sakamako wanda bai kai komi ba an sauya an ba su babban sakamako kuma an samu wanda sun samu babban sakamako wanda ya kamata sun samu kuma an ba su karamin sakamako ba su samu ba kamar yadda aka tamta muku abin kiwon lahiya ne bai yiwa a cikin gaggawa a ɗauki ma'aikata ba a tantance wanda za su kowar lahiya mutum a ɗauki wanda ma bai karatun ba a lokacin da zan ya fara a feji mutum 24 bayan an bincike su mutum goma kadai aka kawo a nan sauran sha hudun ba a ga lahinsu ba a cikin abin mutum goma da aka kawo a nan yau mutum takwas kadai muka zarga da cewa suna da lahi a cikin wannan kuma za a kai su shari'a ta gaugawa da jin waɗannan bayanai ƙungiyar sinafura ta jami'an da abin ya ritsa da su ta buƙaci hukumomin shari'ar ƙasar ta nijar su zulfafa bincike don gano zahirin masu hannu a wannan harƙalla tun an ka ce akwai cin hanci to wanda ya bada cin hanci shi ma a kiraye shi a saurare shi domin ya ba da bayani kan wannan laifi da aka tuhuma mutanen mu da su mun saurari waɗanda aka tsaida nan suna da hujjoji da eh, mutane daban-daban sun kawo musu listuka domin a samu su cikin haraka wannan kwanku su ma dai jami'an kare hakkin dan adam kamar su mustapha kadi umani na kodayo kira suke ga shugaba isu muhammadu ya ɗauki matakin ba sani ba sabo akan waɗanda bincike ya tabbatar da hannunsu a wannan cuwa-cuwa duk wanda ya laifi a fuskal duka waɗanga konkur ya kamata a caɓo su a yi musu shari'a idan an yi haka nan wani gobe ba za a yi sakiya ba in kuna tune lokacin da shugaban ƙasa muhammadu isu yana cewa wato a ba gawa kashi mai rai shi gani yau idan muna son ƙasar mu ta ci gaba to shugaban ƙasa ya yi tsaye-tsayen daka. Samun aikin gwamnati a jamhuriyar Nijar a 'yan shekarun baya-bayan nan ya zama wani abin da sai waɗanda ke da ɗaurin gindi ko kuma shafaffu da mai. lamarin da ya sa ma'aikatan kasar soke jarabawa da dama tsakanin bara da bara waccan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Domin har yau a cikin jamhuriyar Nijar ɗin, amma wannan karin batun manoma, manoman rani da suka ce ba su ji da wato sharuɗin da gwamnati kasar ta shata musu ba. Ga haruna mamba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wani rudane ne yanzu haka ya mamaye jama'ar manoman gandari ko dam na garin birnin kwanni kuma rayuka sun ɓaci sosai domin manoma na ci gaba da nuna mummunan hushinsu game da wata takarda da ta fito daga ofishin ministan gidan gona na jamhuriyar nijar da ke cewa daga wannan lokacin manoman gandarin za su rattaba hannu na hayar gonakin dam ɗin ko gandari tsakaninsu da ma'aikatar gandarin ko dam da ake ce ma gonaha sabanin kasancewar su a halin yanzu a ƙarƙashin ƙungiyoyin manoma gandarin kudam da ake kira cooperative malam lawali musa daraktan gandari na biyu na birnin kwanni ya yi muna bayani game da abin da ke kumshe a cikin takardar da ofishin ministan gidan gona ya aiko musu lalle an kawo kwantara wanda aka ce kwantara tsakanin manomi da unaha shi kuma kwantara nan da aka kawo shi mun so dukkan mu samun mutane abin da aka kunsha tunda abu ne an ka ce wanda duk ƙasa ne an ka hiddo shi ba a nan cikin birnin kwanna kadai ba kowane perimeter na niger an ce duka waga takarda ta amma mu ma takardar nan yanda mutane suka ta zo mu ne nan ga ta gani mu da aka mu nan ga muka zanna ta da director regional kinmu ya baka fara fassara mutane muka ga abin ga gaskiya ba mu da lokacin da zamu cewa mu tsaya dukan fassara mutane abin da yake sai muka ce to yanzu a daukar lokaci a fassara mutane don ku ana nan tahiya ta tahiya sai mu da kanmu ma muka yi tunani muka ce to shi wanga abu da waga takarda da ta hito ya kamata tun da ba una ha ita kadai ta hita ba kenan da minister ne minister ne ta hito ko kenan abin da ya hito daga minister kenan ya yan komite wanda suka yi tsara abin nan kenan lemem komite la shine ya kamata shi hito kowane gandari shi fassara abin da suka ake nihi kenan har mu in mutane sun aminta da abin nan tuni dai manoma na birnin kwanni da ƙauyuka ke ci gaba da hawan kujerar naki game da wannan sabon salon da ofishin ministan gidan gona ya bullo musu da shi kuma a cewar malam adamu abdu shugaban kungiyar manoma gandari ko dam na ɗaya na birnin kwanni manoma fa sun ce ba za su yarda da ababen da ke cikin wannan takardar ofishin ministan gidan gona ya ɗauko musu ba lokacin da muka yi taro dr na tawaya zaka ya ce mana ga takarda an kawo mai shi gwada mutane ta kwantara tsakanin manomi da una to lokacin nan ƙungiyoyi na nan muna nan mu duka muka ce mai to wace irin takarda muka ce takarda ce an kawo mai saji an ce a gwada mutane yakin masu magana su taho shi gwadi na an ce shi masu magana su taho suna za su zakkowa in sun kai zakkowa su an gaba bayanin kwantar wadda ta kama manomi shi sa hannu tsakanin shi da una. to daga nan kam ƙungiyoyin duka gaba ɗaya suka ce to su wagga takarda tun yanzu ga waɗanda an kai musu ba su yarda da ita ba su ba su sun yi tsakanin su da una ha tunda su ga ƙungiyar su nan cooperative in sun yi za su yi da ƙungiyar su cooperative za su sun yi Allah shi ita cooperative ta sun yi tsakanin ta da una ha tun ga lokacin da shi direct dai hodi tun lokacin nan yoyi sun kace su wagga magana tun da haɗin da ya yi masu ba su dauke ta ba nan nan kai tsaye an ka haɗa ka kace ka haɗa mun amma ba mun haɗa ma mun haɗa ma mun ko ba mu yarda ba abinda ake jira a gani yanzu haka shine wani mataki ne sabon ministan ƙasa ministan gidan gona albade abuba zai doka akan wannan zance haruna mamman bakwar na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo yanzu ya ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. za mu fara karɓar tambaya daga Abuja. To, Assalamu alaikum barka da warhaka hajjiya. mai magana ya'u Yakubu Yobe daga Mubi Fusani, karamar hukumar Fika, jihar Yobe, wanda aka fi sani da babaji mai da lanjigawan Bodori. Tambaya ta ga babban bako shine ne, da yaƙi da ake da cin hanci da rashawa a ƙasa ta Najeriya. Sannan kamar yankin arewa maso gabar da muke fama da 'yan gudun hijira 'yan gudun hijira na korafe-korafen cewa tallafin da ake bayarwa baya isa hannunsu sannan tambaya ta ta gaba ina tambaya dangane da irin ayyukan da gwamnonin jihohin najeriya suke yi misali kamar irin ayyukan da mai girma gwamnan jihar katsina ya yi na inganta makarantu ya shafa musu fentuka masu halamu tambarin jam'iyyar apc sannan ce ce sai biyo bayan wannan ayyuka da ya yi wasu na ganin ya cancanta wasu na ganin bai cancanta ba to wani abu ne jam'iyyar apc take so ta sanarwa al'umma dangane da ire-iren wa'annan ayyuka da gwamnoni suke aiwatarwa to ka gama tambayar ka na gama tambaya ta hajiya to alhaji mai gare ka wata ansa za ka bashi eh to maganan yan arewa maso gabashin kasar nan da matsaloli da ake ciki musamman ma abin da ya shafi 'yan gudun hijira. Ah, ala hakika eh, shi mai tambaya ya sani cewar a halin da ake ciki yanzu sauki ya fara samuwa sannan kuma kulawa da 'yan wa'annan 'yan gudun hijira suke samu ta fita da sannan kuma mutane da ake cetowa yanzu a kullum ne ake cetowa mutane wanda da suke karkashin hurumin 'ya'yan boko haram wanda kuma yanzu ana ceto su a kawo su sansanin 'yan gudun hijira ake ba su kulawa ta musamman bayan ma kokarin da jihohi da kananan hukumomi suke yi kowa ya san kokarin da gwamnatin tarayya take a yanzu akwai uh, fine presidential initiative on northeast wanda musamman uh, wanda an kafa ta ne uh, don kulawa da ainihin yankin arewa maso gabashin kasar nan saboda ceto ta daga halin da take ciki wannan kuma ya kunshi duka matsaloli da suka addabi wa yankunan da eh, musamman ma idan mai tambaya ya kula zai ga cewar makarantu ne kasuwanni ne asibitoci ne da dai dukan ah, gurare na aiki an kokona su so wannan gurare ne da wannan gwamnati ta yi kudurin gina su kuma kafin ma a kara tsugunar da mutane a ce su koma ah, muhallinsu su je su zauna so akwai matakai da dama da aka ɗauka wanda wannan filin ba zai ba mu sukunin da za mu yi dalla-dalla a kansa ba amma insha Allah kamar yadda ka faɗa akwai matakai da dama wanda a gwamnatance an ɗauka na samar da sauki a cikin halin da ake cikin amma ka san dai uwa uba ba sauki da ya kai kamar mutum ya koma muhallinsa ya koma garinsa inda ya sani inda ya saba to wannan shine kudirin gwamnatin nan a ga cewar an samo da dawamin zaman lafiya mutane kuma sun koma garuruwansu nan ba da daɗewa ba. To batun eh, tambayar shi ta biyu game da tambayar sa ta biyu akan ya dace tambarin jam'iyya a makarantu eh eh to ai illan hajiya ina ga kamar rashin aiki shine illa ba wai a aiki a sa tambari shine illa ba ai eh to amma ya kamata a ce don gwamnatin jam'iyyar apc ce sai kuma a sa tambarin jam'iyya tambayar shi kenan ya dace a yi haka eto eh wannan kyautar ni ban gani ba sannan kuma ni illan da nake gani ba wai illan a yi aiki a sa tambarin jam'iyya shine illa ba a ce kwata-kwata baya aiki a nan maganin da yake din yana ba da shaidan cewar ma ana aiki musamman ma ana gina makarantu da sauran wuraren ci gaban kasa sannan ana sa tambarin jam'iyya kowa kuma ya san cewa wannan gwamnatin da take ci a gurin gwamnatin jam'iyyar ce to illan a ce a ce gwamnan baya aiki kwata-kwata <laughs> ko kuma ba ma abin da zai aikin wani ne ya je yake sa a tambarin to anan illa yake a yajiya To batun kasan tambayan shi ta baya akan cewa ya ce 'yan gudun hijirar nan suna kukan cewa taimakon da ake cewa a je a basu baya kaiwa a gare su. Tambayar shi kenan tambayar akan cewa ya za a magance wannan. ya eh, ana kokari ba ana kokari saboda hmm. kin san dukan akwai akwai hukumomi da abin ya wajaba kuma ya rata a wuyansu musamman ma akwai mutanen ah, fema akwai a jihohi kuma akwai sera wanda kuma duk abin da ake na akwai kuma kungiyoyin sa kai wanda su ma suna bada da gudunmawansu kullum yanzu idan mutum zai je ni na imani wani yana zaune bai taba ziyartar sansanin yan gudun hijiran ya ga abin da ake ciki ba suna da ana ba su kulawa sosai to amma shi ba za a ce duka an taru an zama daya ba dole watakila za a samu bata gari wanda an ce ga shi ka kai wannan abin zai karkatar amma duk ban san cewar a hukumance hukuman sun san cewar ya karkatar sannan suka bar shi ba don irin wannan kwarage-kwarage idan aka san cewar ga mutum ko kuma ga wasu jami'ai da suka haɗa kai suka yi rubda ciki a wani kaya da aka tura musamman domin a kai wa sansanin 'yan gudun hijira wani ya kawar da shi ya kai kasuwa ko ya kai gidansa yana da kyau a rubuto shi a rubuto ko a jam'iyyance mu a kawo mana a ce ga inda abun yake mu mun san cewa mu maza mu tunkari hukumar da suke abun dole mu sanar da su kuma a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka amma ina gani kamar hukumomin nan yawanci suna iya kokarin su su ga cewar sun taimaka wa wayannan mutane saboda a halin da ake cikin nan a ce in mutum an ba shi dukiya ko kuma wani abu da zai taimaka wa wayannan ba wai ya cire daga aljibinsa ya taimaka musu ba wai nasu zai ɗauka ya karkatar ina ga rashin imani ya kai rashin imani to ina gani in mutum ya gani hakan bai kamata ya bari ba saboda shi ma ya taimaka idan ya bankaɗo shi ya ce to ga inda ya je ko kuma ga yadda ya karkatar. To bari mu koma Katsina. Katsina mutum na gaba bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Falalu Ahmed a memba a kungiyar ma'abuta kafafen yada labarai. To tambaya ta ta farko a nan shine a daga cikin alƙawulan da mai girma a shugaba buhari ma 'yan najeriya shine na batun saman masu da ayyukan so hakika sanin kowa ne cewa a ƙasar nan akwai abin gana akwai akwai karancin ayyukan yi musamman musamman in muka dibi musamman abin da ya shahi ɗalibai saboda tambaya ta ana a takaice ita ce wani mataki gwamnati wani tabbaci wani tabbaci gwamnati za ta ba ainihi 'yan Najeriya musamman matasa waɗanda ke mata da waɗanda suka gama waɗanda suke cikin neman aiki wani tabbaci za ta ba su ta samun masu da ayyuka yi. To kana da wata tambaya ne? Eh sannan kuma tambaya ta ta biyu ita ce a batun abin nan abin da e ke yi na na na na kamo waɗanda ke da waɗanda ke almundahana da kuɗaɗen jiha wanda ke almundahana da kuɗaɗen ƙasa lalle abu ne wanda za mu jinjina mata kan so amma abin da ke faruwa mafi yawanci abin da muke ji abu ne wanda muke ji ana yin shi yawanci a gwamnati tarayya to shine nake ba da shawara malam malam falal ya haƙuri ba shawara kuma wani tabbaci za a ba mu cewa ba ga gwamnatin tarayya kawai ta tsaya ba ya kamata a ce ta baga kuma ta a lokacin gwamnatin tarayya kaɗai ake ballata da kudaden mutane ba. Yawa Malam Falalu dukkan tambayoyin da naka guda biyu ya ansa. Idan ka saurari filin na a ranar Alhamis da ake sawa don wani ya yi tambaya makamancin wannan. saboda haka ba mutum na kusa da kai ya yi tambaya. Wa alaikun salam. Musa Nasiru ba. ƙungiya na muryar jama'a daga nan katsina tambayar da zan ban bako a kan kudaden yan fensho da a wannan gwamnati alkawarin cewa za ta ba yan fenshi za ta biya su hakokinsu ku shi yake babban bako wannan tambaya wani irin kuduri suka ma waɗannan mutane domin ba su hakokinsu. Malam Nasiru idan ka saurari filin nan a ranar Alhamis da ake sa alhaji mai ya yi bayani akan cewa insha allahu gwamnati tana kan hanya kuma za ta cika dukkan alkawuran da ta yi ma mutane a lokacin da take yakin neman zaɓe. abin da ya sawaka kenan a yau to amma muna gayyata ku makon gobe idan allah ya kai mu a daidai wannan lokaci domin jin wani shiri na sai bango ya tsage. to ma da sai dai ba za mu samu kawo muku rayuwar da ku masu aure kuka auko mana ba yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice To a takaice jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙasar caji da ke gabashin Afirka da makwabtanta a kan batun yaƙi da Boko Haram. sojojin habasha sun ce sun kutsa cikin ƙasar sudan ta kudu sun killace wasu ƙauyuka inda yara sama da ɗari da aka sace daga ƙasar ta habasha ke tsare an sace yaran ne bayan da wasu da ake zargin mayakan ƙabilar mule ne suka kai hare-hare kan wasu ƙauyuka a cikin yankin kambila to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa idan an jima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wato shari'ar da ake wa shugaban majalisar dattijai wato bukola saraki haka kuma muna neman alhaji muhammadu abdullahi kaduna wanda ya turo wa filin ciki da gaskiya labarin abin da ya faru tsakanin sa da abubakar zakar malami na card poli ya tuntube mu ta wayan tarho ko kuma ta yanan ah, gizo wato email yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da des makoni wanda ya bada umarni da injiniyan mu charles six ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da sauraron sashen hausa domin ga halima nan da jamila shigowa domin su gabatar da shirin yau da gobe.